وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يودي إن أكلنا نيمنا kalanda ne الرجب وتانا أكو هجرا النبي محمد صلى الله عليه وسلم دبو في تاريخ دا أربعين دا تقص ها؟ ما؟ رجب نسيبو تو ربيع الأول ما كما دا سنراء ربيع ذنك نسي رجب يا فارا دارا وانت ما يا فارا دارا كمان نقلن ديكشنري in za ka neme su haka za ka yi ra da rajab rabi za ka fara gani ra'un da ba kafin ka je ka samu ra'un da ji eh safar an gama safar yadda kai na bacci a sai dai ka duba akwai safar a bayanka dudduba ko bayanan to Eh, saboda haka nan eh, dubu ɗaya da ɗari huɗu da arba'in da takwas Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙon ya yi mana dace da muwafaƙa na duniya da lahira don tsarkin sunayensa. Alama dai yau za mu sa wancan littafin da muka yi magana. Eh, mufsidatul qulub mufsidatul abubuwan da ke ɓata zukata kullum in muka gyara muka gyara ko su ne suke zuwa suna ɓata mana zukata yanzu za mu yi karatu kowa ya gane kowa ya ɗaura aniya maza da mata ana ƙofa kafin a jima sai a nemi abun a rafa. to ko akwai wani abu ne a ƙasa labudda akwai wani abu me ke sa haka zuciya ta lalace idan aka je wajen hira idan kana hira da mu za ka ji maganganu lau. Allah kaman aje a wuce gaba nuna maka gashi nan in kana da magana da iyali kana magana da ‘ya'ya lamarin ya gama burge ka a magana, amma kana zuwa bashin aiki sai ka gashi abu duk surutu rai. هل لعل هذا له علاقة بفساد القلوب؟ فإذا فساد القلوب لابد هناك أشياء مفسدات للقلوب. لعلنا نجد لعلنا يتفقنا الله عز وجل حتى نصلحها حتى نجد وننجي من عذابه وضلال الشيطان wanne ba faɗe shi ba kada ka damu wannan silsila mai sauki yau na silsila mufsidatul qulub duk abin da aka yi a wannan ba sa ba a wannan sa duk sawa'un da sa ne kauta kanka da Muhammadu da Mamman duk ɗaya ne Muhammadu Ahmadu wane ne musamma wahi zai iya yiwa maka wani abu ya hango ne ya fasa silsila din tunda kaga silsila ana bukatar na ɗaya ana bukatar na biyu ana bukatar na uku to ni dai ban san wani na ɗayan shi ban san wani na biyun shi ba ko to lalako shi ya nan aka cire silsila. amma da tulkulu sunan nan ya danganta ga wanda muka ɗauka makanta amma na farko ne to an ɗauki na safi na safi ya isa shi kuma wannan da wannan za mu yi ma a tafiya haka لا خطب بكثير dai abun nufi almuhimmu mawdu'in mas'alar ya za a yi ta shiga alhaji haruna shi baya nuna shi rana ce bai oh to to to to yawwa ai ta ya haɗa kai da gwiwa ne alhali ni ma yadda aje na shaka na na ba Situ to aka yi Ya sekian gaskiya asbabu khafifa tufsidul qalba wa tub'iduhu anillah wa ilajuha bil qur'ani was sunnah akwai hanyoyi ɓoyayyu ko ɓoyaya kai ɓoyayyu to jama ba ƙarshen eh, mai surutu eh, kenan ba eh, da asba to yanzu cikin wannan wanne za mu cire shi kowanne muna zan shi wani nau'in faɗakarwa hanyoyi ɓoyayyu kai daga ni an yi wa nan wurin hidima gurgudu hanyoyi ne ɓoyayyu tufsidul kalba da suke fata zuciya ba idaho suna nesatar da zuciyan anilla sai kada malam ba ba akwai takaici game da ko da ciwon da ya shafi ni in ji da ciwon na ni kadai ni ne gaskiya karewa tisan wa ma'ana ka duba ka rasa mai mata suke yi a gida mai mata su ne kuma daga cikin ummul khaba'isin ɓata abubuwa mana suna ciki sai dai yan yara ma ka gan su da yawa ma zai ne za ka yi zance kayi wannan ba kawai alheri kuwa to abubuwa ne eh, khafiya tufsidu alqalba wa tub'iduhu anillahi wa ila juha magance wannan zuciya bil qur'an was me yake da suna sai ai hausan yara yaran hausa aka ce magani na gonar rabu dai bai san shi ba magunguna suna cikin qur'ani mu kuma ai mu ba ragwajen ne ba ragwajen sai an je kai da ka an kira an ce maka ga wannan in an haɗa shi da wannan kaga wannan inda za ka haɗa ka ɗora kunama mutuwa za ta yi ka haɗa ka mutsuka ka ɗora mata ka ta mutu kaga wannan kaga wannan gadali da wannan an haɗa kai wane ne tunda bai iya mai gonan ga ciyawa kala kala a gonan sa ake zuwa ba magani irin gonan Abdulsalam yau ma ina yi na yi samu martaban gonan har da za a ce ta kwace za a samu kunu. ka saboda kana magani na gonar rigo magani na alkur'ani duk abin da ka sani ilimin duniyan nan kaf ɗinta da ilimin lahira yana cikin alkur'ani bai ishe ka misali ba da aka halitta ma duniyan kanta sai da ta shekara kaza tsarin haje abu ne tsararre wala yunabbi'uka mithlu khabir mai littafi mun taɓa yin irinsa kowanne ne nashi Muhammad salihul munajjidu la'allan na jin ko shi ne yi mukaddimarsa da kansa kaga ba ce sheikh ba ba ce allama ba ba a ce doktor babu ustaz babu samaha babu wane ne gaba da tsuran madaran sunansa ya sa ka san dai mai wannan littafi ba ba banza ba wani littafin da muka taɓa yi banda sai da ta'amal kulubi mun kada karami mana goron sallah eh khushu'an khushu'an lis salat tun a shekarun kenan eh muharramatu ba shine ba eh sa hanabi annasu shine kai ma na kana ina yake gashi nan kaga rana abdus ne salmanu wannan ya yi surutu da baki wanda kawon gani kawo <laughs> shi ne tashi tsaye sai dai nan an ce li fadilati shek ah, ta bambanci kenan bambanci a fili ce gashi nan ya zame maka barkono <laughs> ya shi gamma ido banda shi wannan ne muka yi goron sallah kuma da shi mun taɓa yi wani goron sallah da littafin amma dai ka ga nan da yake kusan ina jin ko nashi ne ka ga bai ce shek ba ka duba inda ya rubuta sunan zallan sunan to wannan ake da, ah, za ku samu bambanci da wannan da wancan amma babu bambanci wannan naku ya fara da hawa muku ya fara da taraf to hawa naga za ku sami eh, tarafu za ku same shi shafi ishirin da tarafu taraf to amma kafin sa akwai muƙaddima, hatta muqaddiman ta sha bambam ta farko guda biyu ce nan dai shafi guda aka ce mufsidatul qulubi aka wuce da sauran da suke ciki ba za mu zauna mana wancan ba nan inda aka buga shi ya shiga wacce silsila ta duniya ta rubutun littattafan Saudiya. Mun ruce wannan. Nan almuhtawiyatu nan sai za ka nemi wani abu sai ka zo ka nema a ciki. Da zo aka fara. A inda za a fara almuqaddima sai dai ina jin naku ba ku da wannan. Ne eh ko? Sai dai ku nema ba sadi ba ko za a samu kwaya ko ita wani ciki a ciki. abin da yake cewa a wannan al-muqaddimatu la yadurruku sai ko ma ba ku sadakan waya ba yayi ku hasko ba ku dauko alhamdulillahi rabbil alamin wa ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam amma ba'd Kama annanlil ƙulubi a Amalan ta biha, fatto sa'iduwa. Ta ga Amalan wancan da aka gama kenan Kama wannan shi tsorawa, kamar yadda kuka san zukata annanlil zukata na da wasu ayyukan. Ta biha, zukata na rayuwa da ayyukan. Fatto sa'iduwa. ta rabautar da zukatan ɗin su zama sun rabauta sun rayu sun rabautu fa innaha tutra'u alaiha mufsidatun to masu batawa na faɗo masu tumuriduha su cutar da waɗannan zukatan ɗin wa tuskiha. wa tusqiha afwan su sanya zukatan su tsayatu wa hiya afatun ta'ridu lil qalbi la budda min himayatiha aibobi ne wa'annan da sukan faɗo wa zukata ai dole a kawar da su eh, afatun ta'ridu lil qalbi fa idza tamakkanat minhu amradathu in har wa'annan alayen suka shiga ciki sukan cutar da zukatar. yanzu ba ka gani ko a zuwa wannan karatun din ana wani na a gida wata sana nan zaune a gida tana ta dibi ana tsinannen sauroto malam tun safe ake yi surutu nan har magariba ba zai kare ba yanzu a ce matanmu kenan hmm? sauran marasa mata ne mu ma da yara muka tara ko matsayi muka tara alji da eh, yake da alji kake kare su wani lokaci ka kalli fa tabbas akwai yara a cikin to su ma su turo yaran nasu mana ka duba ka gani kuma don zukatanmu sun gyaru nasu ba su gyaru ba ta ina za ka gyara yana daga abin da muka dinga kuka a kansa tun daga shekarun. Mun yi kuka wai-wai, haka za mu yi kuka mu gama mu watsa cewar ina ma karatun nan da muke da matan mu muke. Ba zai yiwu ba yanzu in na karatu anan nan in je in maimaita irinsa, ina da wuya. Cewar karatu kamar ruwa ne, sai dai ba mamaki in na je na yi nasu kila ninka wannan. To amma haka ne a tuttula shi mana gaba ɗaya mu sha. Kaga mai gyarawa ya gyara da wuri wanda zai tafi abin zargi ya tafi ko an zargi shi kowa sai dai ƙara masa zargi. Ba mai cewa a'a ba haka ba kowa sai dai daɗa zargin. To amma ba ji ba. Sunan wani dan kunne na mata mai gida ƙari tsiyar ka na rufe kunne na. wani fankan fankan ɗan kuna ce ka gama faɗan ka ta rufe kunnanta ba ta ma ji ka ba to wannan ka gama karatun ka ba ma ji ba balle Malam Kamisu in kana son ka ka tsara abun da ya taimake ka yaran nan duk ja su gaba. Khamis Muhammad masallaci yaran duk da dawo da su layin gaba. da duk wani ya tararin ya dawo da ita layin gaba zan dan jira ka na mantuna fatun to uridu lil qalbi nan ma ciki ma baridai ne fa idza tamakkanat minhu amradathu har wannan illa ta shiga zuciya to za ta illantar da zuciyar wa harrafathu an sabilil muttaqina su ayyukan za su karkatar da shi daga zukatan masu takawa sanya masu takawa wa alzamathu gayya gayyahu za ta lizinta masa halakarsa wa ma ushribu min hawahu da abun da aka shayar da shi na hawansa ba ku gani idan hawa ta riga ta shiga cikin zuciya fitar ta malan da wuyar? yanzu ka duba inda muke fama akan sujada ya sujada har yanzu ba mu iya sujada ba ba sujada ba kai ayyukan ma gaba ɗaya sai ka iske sujadan mutum ba zai yi kabbara ba sai ya je cikin sujada wanda ka'ida bari daga tsaye za ka fara kabbara kako dole ka bar liman ya gama idan za ka ɗago da kabbara daga sujadar za ka ɗago da kabbara ba bayan ka zauna ba za a bi liman ne a yi sujada a yi kabbara a ciki shi isa za ka kabbara ba ta cika in aka ce Allah to ya je kafa to eh, Allah sai da ce Allah amma da daga tsaye ka faro ta za ka cika kabbara ka Allahu akbar goshin ka je kafa za ka daga Allahu Akbar ka ɗago da kabbararka, amma hawa, ba ku hawa ba, abun ne sakacin da mai ya daskare a cikin zukata, shi yasa koyar da tsofaffi da wala. Wallahi kwanda yara, yara dandanan kai musu ɗaya biyu na uku shi ga sun ɗauka. Amma tsofaffi ka yi, ka yi, ka yi, ina tafiya sai ɗan bauɗi. to yasa ake gudun kada wannan batan ya shiga ciki in ya shiga ciki bai fita ba shi ne mai risala bai na cewa a koya wa yara kyawawan halaye tun sharri bai shiga ba idan sharri ya shiga malam zai wadan fita wa qalbul mu'mini zuciyan mu'mini huwa al-qalbu salimu asali shine zuciya kubutacce daga hasada da baƙin ciki da mugunta da wane ne tunda Qur'ani ya wanke shi kuma shi ne mai shiga aljanna illa man atallaha bi qalbin salim wa huwa salimu min tilka al zuciyar mummuni shine kubutacce daga wayannan illolin wal amradi da sauran cuce-cuce fayanzilu bi birrihi wa salahihi manazil al-muttaqina fayanzilu sai ya sauka dauga a fara da kaɗan kaɗan kaga nan sai aka sa karan ɗori sai aka sa abin da ke bi birrihi wa salahihi ta dalilin ɗa'ansa ta dalilin gyaruwansa ina zai sauka manazil al-muttaqina masaukin masu takawa har gobe kiyama nan za a saukar da shi in je wurin Allah Allah yin karɓi bakuncinsa aini zai aje shi a masaukin masu takawa ina jin a cikin sallar janaza ma ba muna faɗin haka ba Allahumma innahu abduka qad nazala bika wa anta khairu manzulu bihi faghfir lahu dhanbahu Allah am na sa fulatanci ko Allah na Allah mu shi ne Allah Allah wannan mutum da shi nan ya sauka wurin ba ƙonka ne wa kai khairu manzulu biye kai ne yajje mai bashi masauki to Allah a rangwanta masa a yafe masa haka muke tsayawa akan gawawakin mu nayi to ba za a saukar da kai wannan manzilan ba sai kana da sai ka fi wanke zuciyarka daga mafsidatu kun ga kenan ashe abun laluri ne karatunmu ba na jama'a ne ba namu ne wannan maganan ɗauka ma dai kawai dai saboda dai ya zama ciki, mutane suna son sai sun ɗauka na. in ban da ba haka ba mu burinmu nan mu gyaru burinmu mu gyaru da mu da matanmu alabashi har abin ya burge wani shi ma ya shigo cikin sistem ɗinmu mu mu tafi tare Yan ko bai masa ba mu ya yi mana to saboda kana haka zuciyar mummuni take mu yi fama mu yi aiki ganin mun da zukatan mu kafin mutuwan nan ta zo zukatan mummunai zan mai ta muku larabcin kai ba wala gare shi ba kalbul mu'mini huwal kalbus sari, sali wa huwa Salimu min tilkal asati wal amrad fayanzilu bi وصلاحه منازل المتقي ويسلك سبيل الصالحين سيبيسا تفركين صالحين وتعيا حياة طيبة تدا زوج يسابين سيس رايو رايو وزكاة رايو الكو فإذا أصابت قلب العبد هذه الأمراض فإذا أصابت هذه الأمراض Kalbal abdi in wa'annan cuce-cuce suka samu zuciyar bawa ayyo Allah ya gama yawo al'abdu al'amatu na ciki wa tamakkanat minhu suka samu cincirin do hayayyafa a ciki tamkini abu ya zauna a ciki har ya fara kwai sai na mutuwa a ciki fasadat mahaddatuhu sunadarin zuciya zai lalace sunadarin gyaruwanta din zai lalace mutum zai zama wata tasha mace za ta kasance wata tasha wanda ba za ta gyaru ba to kai kai ba za ki gyaru ba ai sai ki kawo ƴaƴanki inda za su gyaru su da su da sauran ɗan ran fara al-munkara sai ya dinga ganin munkari kyakkyawa ne Ta sako abu ya kai muni ya kai mutuwa ta kai mutuwa wal ma'arufa munkaran abun da yake sananne sai ya kalle shi abun kyama in ba mutuwa zuciya ba yau shi ne za ka ga mutum yana son ya sa kaya ƙamamme a ɗinka masa ɗinki ya ɗame ya fito da ciki ya fito da gaba ya fito da kaza mace ma ta sa namiji ma ya sa kaga munkar ya zama ma'ruf ma'ruf ya zama munkar wanda ya kayansa nisfu saƙai ne wanda ya kayansa wadatacce ya rufe eh, tsayakinsa ya rufe kaza mace da zuba hijabi da kaza sai a dinga ita ta kawo munkari Ma'arufu sara munkaran al yau wa ahabba hawahu alladhi eh, wa ahabba hawahu alladhi huwa qatiluhu zai kama soyayyan hawansa ma'ana karkatansa zai dinga son inda ya karkata allazi huwa qatiluhu wanda inda ya karkata din nan mai halaka shi ne duniyarsa da lahirarsa wa ata'a aduwahu allazi ya'murhu bil kufri wal fusuqi wal isyan ya dinga da'a wa makiyansa allazi ya'murhu bil kufri mai umurtansa da kafirci da fusuki da isyan wannan duk sun zama hausayi wa ya bata man asa maulahu jama'a ya halakan wanda ya saba wa mai gidan shi ya ko a duniya ka saba mai gidanka to ballantan an mai gidan gaske na duniya da lahira Yau ce yaro ne ya saba mai gidansa ba za mu faɗi irin ma'aikata ba, amma inda ake abin aikace ka zama ma'aikacin ya saba mai gidansa. Kaga ko mace ce a gaban shi ba yana kyarma yana ranki daɗi, ɗinki daɗi, ke yi haƙuri, kaza tana zaginsa, tana wawantar da shi, ƙarshen ta ma tsoho ne, yana ma. Amma da yake addini, addini ne, Mutum ya iya shiga masallaci da waya, a buɗe, ana sallah ka ji girim girim girim girim a gaban Allah kuma mutum zai tsaya ya tattake ya kyalkyala dariya a gaban Allah a ɗakin Allah wannan sai gobe juma'a a ce a zo da ɗaurin aure a zo da irin barafa kan gadon nan malam barafa a tarbiyya su zo masallacin malam masallacin bakin ciki ishe ka har mutum ya dinga da ce an yi kuwa ɗaurin auren nan ba zai zama dalilin halakar mu ba abin da ba a yi a masallacin yau gashi ana yin sa ai kaga yanzu yadda ake zaune haka alhamdulillah masha Allah gurgudu Allah sa a ɗore wa ya khaibata man asa maulahu ya taɓewar wanda ya saba wa mai gidan shi wa ata a aduwahu ya bi maƙiyinsa maƙiyin mai gidan shi واختار سبيل الغي على سبيل الرشاد جزا بهنير هلكة أكن هنيا شريعة وأبدل التوكل على الله وحسن الظن به وحبه وابتداء مرضاته والإخلاص له في عبادته بالنفاق والغفلة والشهوة wattiba'il hawa وحب الدنيا عياذا بالله sau da kana ya taɓa wancan wanda ne wa a wa tara sabilal gayyi ya ɗauki hanyar halaka akan hanyar shari'a ya canzo dogaro da Allah da kyakkyawan zato wa Allah Allah zai fidda mummunai, Allah zai taimaki mummunai, Allah zai taimaki manzonsa. Wannan addini ba zai ci gaba da zama a ƙasa ba zai tashi. Allah zai shiryar da masu addini nan, zai ganar da su su yi yunƙuri su tashi daga addinin su. Da son shi, son addini, da neman ya canza son addini, da neman yardan Allah, da keɓe ibada a gare shi. sai can zo nan duka bin nifaqi fa subhanallah kadde sunan mu ya fito idan aka tashi ana maganan Allah kowa bawan Allah ku dai dube mu nan yanzu amma in an tashi ta ciki a ciki yanzu za a koma gidan jiya ko fiye da gidan jiyan ma a koma rakkana gafala a koma sha'awa duniya a koma bin inda aka karkata shine hawa a koma son duniyan zallanta kuɗi kawai to dole ne in ka yi tafiya ka yi tafiya ce ina mata idan fa ba a tsako aka taho da su ba za a ci nasara ba dai ba za ka ce yanzu to ba mu ba mata da ba mu bukatar mata kwata kwata su tafi su ba mu wuri kawai ba zai yiwu ba labudda aka fi tare Ku duba wancan bawan Allah ta in cika ku da misalai karatu yau za a yi. Yana zaune a cikin gida ya ji ana labarin man zallazi ya ƙwaritu Allah karatun hasana. Sai ce ya Rasulallah ina da gona, ina ma cikin gonan da dibino tushe nawa, na manta ne hmm? Tushe ɗari uku, tushe ɗari uku da dibino. ba a filin gonan ba a ganin abun da ake a gonan amfanin gonan ce ga ta nan na ba da ta ya ya rasulullah annabi ce bakhi ya karɓi gonan ya tafi daga waje sai maman wane ce na an kwaso kayan mun ba wa gonan Allah yau Foto da kayan ki da iyalanka ce alhamdulillah alhamdulillah ni'mal bai'u ta tarkato kanta suka yi waje yanzu kai a mafarkinka za ka iya zuwa ka je ka gaya matarka haka to ta hannu suka sha karatun yaya ali wannan sai matan na yi za ku iya musamman ƙabilan nan naku kowa sai to bari a bar suna mu dai an garko ba za su iya ba wallahi malam in ba za ya ce mutu ya ce ka ce wa matar ka maza maza wance na gonan na ji Allah na nema rance wannan gidan na ba shi rancen gonan ki kwaso kayan ki mu fita ta ce mu je to mu kama haya mu tafi dindin bishiya kafin ka sama mana inda za mu koma saboda kila a yi yau da daddare sai sayo mana leda saboda yaran nan zai ka sayo leda in ma ba ka da canji ga wasu ‘yan sauran kwabbai na haɗa a sayo leda maza mun ba gumin bayar da gida ranci kai ga ƙadan duniya ka tota ka tota salmanu ka tota zo zagu da na gaba ka da zuciya tafa min shi can zagu tashi a wurin akwai shaidan a wurin can zagu bi ta bayan su can za su ɗauke ka a ce ga wani mai bacci nan da aka tafa ta gaban waya gashi gashi gashi nan gashi nan kansa ko hula babu kai tashi za ka yi abin da tsaye za ka tashi nan za ka yi nan sal'an na hadhihi al-amrad kaga ga wannan ma cutuka ne wa gairaha tusrifu abda ad ibadati rabbih su wa'in can ba ya bar dogaro da Allah ya koma ya kama shaidan ya bar Allah ya kama makiyin Allah Wayannan abubuwa suna kawar da bawa daga da'a ga ubangijinsa tabaraka wa ta'ala sai ya gwammace hira da ya zauna yi karatu shi ba ka gani mata tun safe ake hiran gari ba ta yi wai amma lokacin nan ne ai ba gama tuwo ba ba gama wane ne ba sai kwa kwa je ku kwa kwa ƙara shi tuwon kwa jahannama wa turaddibu ilaihi hawahu za su so yadda shi abin da yake so karkatarsa fa yugazilu qalbahu za su ja zuciyarsa hubbud duniya min al-gazali kamar su za su dinga yin jan hankalin zuciyarsa ta so duniya ta nemi duniya ka san ku a wurin duniya waye ne annabi ne wannan annabi ne isa da duniya yace yace ita ce ita bazawara ce budurwa ce kai ko ba ta ce bazawara ce ina dan wanda ta aura ta ce guda kaza ne ko menene namanta manta abin da zai na rike a ciki ya ce to mazajen ki ya kike yi da su ce kashe su nake san na kike nema na ni annabi isa ne ko to to kaga me zai sa ma wa'annan mugayen ayyuka shi zai sa ka kwalla faranka sai ka aure duniya kuma ka san auren wata tamruqu fihi shahwatu sha'awa za ta keta cikinsa wal gafala wa yusaytiru alayhi al-kibru girman kai zai danne shi zai mallake shi wa hubbur ri'asa da neman shugabanci shugabanci neman son shugabanci ya hana wa kowa ya hana wa al'umma mu da al'umma Hausawa malamai attajirai su karan kansu masu mulkin kowa na so kowa shi yake in wani ya kama ya fata shi har aka waye gari suna nema su rasa wa ya takhallaluhu nifaqu tsakiya kuma munafunci biyo baya wa yastamiluhu aljidalu gardama ta jashi. daga kuskure sai kuskure wanda yayi kuskure wannan yayi kuskure littafin aka rubuta wannan yayi kuskure wannan ai kaga Muhammadu Sani ma da shi sai mu fara Muhammadu Sani aina anta ka je wannan asa silsila kaga ka ci shi gyara maimakon ka yi masa tawili abin da ka gani a rubuce saboda naka akwai silsila wannan babu silsila to mai isa babu silsila an manta an rafkana maimakon da isa in ka zo ka samu mai silsila sai ka bashi fassarar da za ka bashi wanda ka za babu silsila sai ka yi masa uzuri ka faɗo abin da za ka faɗi a wayi gari faɗuwa ce ta zo daidai da zama amma kawai kata ka tashi kai a nemo a sa maka mai silsila kai astaghfirullah a zuci Allah cire maka irin wannan ganin shi ake kai masa ko ganin wanda yi ba daidai ba shi yayi abun fa haka ba san mu biye shi san ba muka san wata nawa yayi kafin cire shekara nau'i na tunani kafin ya cire me ya kalla ya cire kuma mu dawo da abin da ya cire ko wasan wannan aka buga daga baya wancan shi aka buga daga farko to haka wai na kuma ba wani abu ne ba wanda zai janyo mana hammu rasa wani abu hul jidalu a aljanna ku ba a musu daga cikin darajar aljanna ba gaddama a ciki ba wannan ga wannan yayi kuskure ba wannan ga wannan yayi kuskure to kuma ba yadda za a ce ba kuskure ba sai dai kai uzuri sai dai kai mutum uzuri ce bai sani ba ne ba in ka ga zai taɓa mana addini shine ake taka masa burki amma wanda ba zai taɓa mana addini ba sai a kyale shi a kawar da kai domin a samu a ci gaba tafiya tare wa yastamilu al-jidalu wal mira wa ya'tarihi shaqqu ko kanto sai ir shigo shi wa rayu me yastamiluhu karkar eh, aljidab jidab shine fa'ili gaddama ta janye shi da musu ya zama banda musu ba abin da yake so wa ya tarihi shakku daga nan ya gidan shakka warai wannan wa yake tambayar mutaradifa to nan don kana neman mutaradifatu wanda su ne mutaradifatu ya ate ashaq war rai mutaradi aljidal wal mira mutaradifatu ne ne ko na man tawai Abdullahi ne ko ne to fa yad'ufu fihi nurul iman hasken imani sai launi a tada wala yastabsiru bima yubsiruhu bihil muttaquna fala basiru ba zai dinga hange da abubuwan da masu takawa ke hange ba Ittaku firasatal mu'min mummuni in dai zuciyarsa wanke take in dai ina da kayan aiki in ya tsaya ya hango ya hango zai wala kaga abun bai auku ba ko bai auku ɗari bisa ɗari ba kwatankwacin sa zaga ya auku wala ya tahalla bima ya tahalla bihi salihuna shi kam ba zai eh, sai mai kwalliya ba alhula kaya ne ba zai iya siffatuwa da siffan salihai ba mun kira shi haka amma ya ta'alla kasan kwalliya ne sai dai ba luga ba ta ci sosai a nan dole sai da masa fassara mai yanci in kai masa fassara harfiya ba zai baka ma'anar da kake so ba wa ya baka rahina shaitanihi sai ya ci gaba da zama kullallen shaiɗaninsa inda ya kulle shi wa habisa hawahu ɗaurin karkatansa tunda hawa mu dauke shi karkata inda mutum ya karkata kaga zai ci gaba da zama ɗaurin karkatansa inda ya karkace ina ya ɗaure shi a wurin ba zai miƙe ba kuma yan damu a ƙarshe ya zo ya cika da nadama wala ta sa'ata mandamin kuma babu lokacin nadama lokacin nadama ya wuce a duniya ne za ka yi nadama ka zo ka gyara in ka riga ka shiga kabari ka ga abin da ka gani ba daman gyarawa jama'a yanzu za mu gyara aikinmu jama'a yanzu za mu wanke zukatanmu ba sai an je lahira ba idan muka bari sai a lahira mun gama tabewa wannan aikin da ku ɗauke littafin sama ko rubutu jiki to fa'aradna fi hadal kitabi shine muke so a wannan littafin da ke hannunku an na takallama mu yi magana an hadhihi al-amrad wa'annan keke-keke la'alla Allah yuhdisu ba da zalika amra ko Allah ya taimake mu wasu wasu mu basu gaba daya wasu mu raunana su amma dai so samu ne mu su. wal afati kada nan har yanzu ga an sake samun mutaradifatu ya abdullahi al amrad wal asatu dige mutaradiyat ga holalle ana karanta maka wa kana wani wuri bai da ta littafin ku tsoho ne allati tu'addu aqabati wanda ake kirga su ma'ana tannaki fi tariqis salikina tannaki obstacle kuke ke masa ku. kana cikin tafiya ka ga gada ta kare kuma ka sha alwashi sai ka tsallake ta wurin nan aina tariku wa aida hila ila dubara ka koma kai an ji kunya kaga lokacin nan ba sai a ba sai mutum lokacin da muke yamma ba tirela muka yi wa gada da ita kuma ta tsallake shi lokacin da muke da a ce mu miƙe da gaske da zo mun kai inda muka kai sai raila muka zo ta zo ta ta yi haka ta kafe ta yi haka wace kuma ta da ita muka dinga saran tsorowa muka zuba itatuwan nan ta hau kai ta tsallake Ɗan muka je muka lafka mata kaya muka dawo abu sai dai in ba tsaya ba in dai kuka tsaya da gaske amma fa ba za a yi da malalaci ba duk malalaci shi haɗa ina shi ina shi wanda in ya ga eh, hadiri ya haɗa sallah ha wanda ba bautun tafiya ne ba haɗa sallah sunna ne babu laifi a haɗa sallah kuna da tsofaffi saboda tsofaffi ya ba kukan samari ba maganin har ire-iren mu ba maganin haɗa sallah wane mutum wane yaro hmm? wane da eh? <laughs> ya sauƙi ina sauki ake gaba jahannaman fa ba uruk ba sunna ba sunna bane ba ruksa ne eh wato na bashi matsayi da yawa ko to ga ya ruksa ne da kana gari na wayewa hadiri na bugawa iska na tafawa filfila ce mu yi kokare mu tsallake rafi idan ba mu tafi da wuri ba rafi ya kawo aikin ba zai yiwu ba gudun da muke yi mu tsallake rafi kafin ruwa ya kawo nan nan mun riga mun tsallake shi kenan in kana da usulubi kanka in ma ka je ba usulubi ka yi karatu in kana da ɗan gari garin ka gyara shi a aljihu kai dai ka san alai da kai ya jike kai ko ya jike ba komai ka ɗaure shi da kyau kawai ka hau kai ka zauna wani usulubin sai an je bayi <laughs> ko irin kudin da ƴan masu zuwa suna wannan usulojin a bayi yana zaune ana ta aiki shi shuru. ko na jin yunwa shi ko shuru. me ya faru na shi ba komai ya ce ya kamata mata a ci abinci ba ci gaba da aikin nan cin abinci na ɓata lokaci amma ya je bayi to a bayi yake usuloji ta garin ka ya ji kai ya dan kaje ka tauna kayanka magana in ka ji ana magana su ga daɗi kai wa afatu saboda haka nan wannan hanyar salai ba za ku yadda mutum hawa ta ɗaure mutum ta hana shi zuwa icin abin da yake nema wa sai bu qulubal ibadi illuri masu samun zukatan bayi wa annaksifa naksifa an asariha gurbi gurbi kutoto kutoto su kaf wa nata'arrafa ala kayfiyati at-takhallus minha mu san hanyar da za a bi a sutale wa Mallam ya wa ha. lam bihi dhanbuhu duk wanda bai kiyayi waɗannan abun da za a faɗin ba ai kuwa qada bihi zunubinsa zai zaunar da shi wuri guda ɗaya ba inda zai je sai dai a ta sukuwa a kansa kowanne tunkuma in ya taso zai fi tsari ne a kansa wa ajalahu me yake da suna khusruhu taɓewansa ya gaggawa gare shi wa man waqahu sharraha salima lahu kalbuhu duk wanda Allah ya tare shi ya kare shi daga wa'incan cuce-cucen zukatan dinnan sharraha salima zai kuɓuta salima lahu qalbuhu zuciyarsa za ta wanku wa aslaha Allah lahu halahu kuma Allah zai gyara masa halayensa nas'alu Allah an yuqtiya qulubana taqwaha wa an yaj'a wa an yahfidha min hadhihi al-amrad wa tilka al-afat فإنه ما من قلب إلا بين أصبعين من أصابع الرحمن إن شاء أقامه وإن شاء أزاده to wannan shi za mu sa rai za mu gani a cikin wannan littafi ai muqaddiman ta ƙaddamu ya kalli abin da ke littafin yake ga abin da yake so ya cimma a littafin ai yanzu ka je ka sayo ko yanzu a neme shi duk inda yake mu gani to kila a tarafu ina ga wannan muqaddima kila za ku same ta ai ba karanta ba tukuna amma dai da at-tarafu me ake ne jin daɗi kusan za ka ga mu? ba zan ce a Najeriya ba mu Hausawa matsalan mu jin daɗi kuma sannan yaƙi da ƙwaƙwalwa ya sake jefa mu cikin jin daɗi. Da daɗin ba mu samo shi ba, amma muna son mu ji daɗi. Za ka ga mutum in bai da abin amma ya haɗa kuɗi ya sayo waya saboda don iji kiɗa kawai. Ku bar wannan za mu zo kan shi. Alhamdulillahi rabbil alami. Kuna da shi ku? Muqaddimatun to. Eh? waye yace haka ne eh ya ci gaba da zama kullallen shaitan ƙwarhinu kullewa mai sunan aya ma ne rahi kullu nafsin bima bat rahina duk wata rai an kama ta da abun da ta aikata rahinatun bima bat an ɗaure ta ne da abun da ta aikata to haka shi zai ci gaba da zama ɗaurarren shaytan Alhamdulillahi rabbil alamin kai ba duwaye ne ba, mai mai ta amin. Mara hulan nan ne ko Can ciki ne. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ba laifi na an kace amin amma ba fa inna tarafa da'un ufalun jama'a jin daɗi ciyo ne mai illa duk wanda ya ƙwalla faransa da jin daɗi malam ya illantu duniya da lahira wata rana wasu bayan Allah sun kawo min ziyara muna zuba kafa a gangaren rahinta tare fa muke da su ya duba ya ga na yi fito-fito yanzu malam kai kake irin wannan ce to me zasa ina na gagata ta ce ne kan ba za a kai ba zan iya wance ka ta bai kuwa yanzu ba ga Umar dan Khattab radiyallahu anhu ban ce masa annabi ba yadda yake kaza yake kaza yace to wa zai yi irin na Umar da kenan tace ah, kana nufin yanzu an yi addini da kenan addinin mu na yau ya bi nashi ba wani ba fa wani jin daɗi ke fa bai da komai ba irina ne ko da zai fi ni ɗan kaɗan ne amma shi yanzu ba zai iya yin wannan aikin ba menene laifi kai futu futu da jikinka domin Allah a nemi kuɗi ka bada a wuce aiki ka wuce gaba a nemi fasahan za a fita ka ce ga hanyar da za a bi a fita ka yi riban iliminka ka yi riban shekarunka ka yi riban dukiyarka ka yi riban rayuwanka kai hatta tun daga duniya baka haɗa mutumin da yake shiga ya yi kunga kunga da shi da wanda yake zaune a ɗaki a wuri guda ɗaya ko ina aikin alheri ba sa daidai fa inna tarafa jin daɗi bi ma'anahu da'un uzzalu kada wani zai na tambayan da'un uzzalu wa maradun muhlikun Siyo ne mai halakarwa tun da ana bukatan wannan littafin ku ku karantar da shi a yan uwa ire-iren mujahidai ko da rabo ko za mu tashi ko aiki aka je aiki shi kenan sai ka ga mutum da wani da doguwar riga kamar rigar nan ta ai ba ta aiki sai ba in ka gade da wannan ba aiki na zo ba na zo na ke sannan guda aiki ina ina da ko da yake ai duk masallaci ne ba wanda ya zo da niyya aiki tsara kai ka ce ni na zo da niyya aiki kaga hula ta mana aje ta gida ce ba wani ka aje ta ne don kai aikin an ce ɗebo ruwa ka riga kuwa ɗebowa me hulan zai riga ka ɗaukowa hmm? bai ai wannan yayi abu na riga aiki kuma zaka zo da mana da ita masallaci masallaci ne ka zo masallaci amma in aka tashi zuwa aiki to aje ne a masallaci nan ake rauni, amma in za a je bakin aiki sai sai dai a sa yar shara ta inda za ka yi dama ka yi hagu da ita wandonka ka nemi mai mazaji ka sa ta inda za ka harba shi dama hagu gaba da baya ba inda ba za ka tsallake ba kar ka je ka yi wani wando mai maballe wando mai mazaki ai duk duniya mace ya gaba duniya wando mazaki suke sawa masu sa maballi za ka same su a mashi <laughs> dubi canis dubi pakistan eh, ban san Andalusia sosai ba, ban san kaza ban san kaza ba, dubi Koriyan, dube menene wanduna su maka maka ne za ka buɗa ka dubi afghan duk ita to kaka kasu na aiki ne amma wando wandon maballi kan ai sai dai ka kare a maballi kaga da mu ma idan sa muke sawa kaga zo aka zo ka kwace mana shi a hankali a hankali amma mun manta shi yanzu ka dubi yan uwan mu buzayi na na na na Nijar ka san shi na a cikin wannan nan zurun zurun hmm. ka tsokane shi ko kuwa kaga in yi juya ya tsamare wannan nan yayi fatali da kai ya jefar eh? ya fi kyau ba alajab ya fi kyau sannan kuma za ka juya yadda kake so in zai ma aiki zai ma aiki amma wanda wa tsami ina buɗa sai da kaje ya ce kwaya sai dai yare ne ko wani yaren ne can amma ba wancan yaren nake nufi ba tsagewar wanda wani nake nufi wa maradun muhlikun wa idza tashara idan wannan ne yake tarafu jin daɗi ya tafi ya yaɗo ya hayayyafa fi umma wancan yana so ya huta wannan yana so ya huta wannan yana so ya huta babu tsoho babu yaro ba mai kuɗi ba malami ba almajiri kowanne ne ce wannan abu zai zama hadari wannan abu ba zai zama hadari daga zaune hannu ike nunawa subhanallah ce kai wanda abun bai yi ba zai zama hadari ai ka je ka tare shi ta kafin ya zama hadari ce wannan fankan za ta zama matsala ai ba sai ka ce a nemo alamin ba gudu za ka je ka sami can ka ɗage wurin an sun ce don me za ka ɗage ce don me ba za a ɗage ba sai ta faɗo mutane tukuna ina ina da Ibrahim kadda yi bacci yana nan ya yi kafa kai tashi tsaye tashi zaune ran nan ya samu ya samu Aminu da shi zan buga misali Aminu laqas ya je ya kwanta kan wannan kwanan shi kuma Alhaji Ibrahim waye ya tsaya mana nan ka kai ku tashi shi mana muna cikin karatu muka kusa mai masa da gude kuwa ai da ka gan shi din nan Alhaji Ibrahim kai za ka je to wannan danka ne waye zai kai shi asibitin ba kai ba ba wanda zai kai yanzu ko nan muka je muka tadda Aminu a kwance ba za a zargi abubakar ba kafin a zargi abubakar ka bar ɗan uwanka cikin wahala kai an zarge ka tukuna duk nan kai da ubansu kai za ka je ka cicciɓe shi ka tashe shi ya aka yi za ka iya zuwa gida ba za ka iya zuwa gida ba to mu je in kai kan tallaba daga nan har a samu wani mai hankali zai ce to kawo baba kawo baba kawo baba an baka tsaya a cikin masallaci kana mana ihu ba maganan ihu in ka da jaraba tare ta kar ta zo ta samu musulmai in ka ga wani zai shiga abin nan ba su ne amfanin manya amma ba mutum ya zauna baya motsi sai dai sai wancan abin ka ɗauko shi kai je can ka je ka ɗauko kaza kai je a ba tashi ka dungumi abin ka danga kwanda a zo ana ce a'a ka bari kawo kawai kawo kai ya ba a ka ce a'a an nace ku kawo ni za ku yi bari in yi abuna da kai na. shi da kawai maganin ɗan adam daga nan kowa zai zama wuta wuta to lokacin za a samu an samu na zaune a haure shi amma jin daɗi ne ake da jin daɗi laƙwaƙwas laƙwaƙwas ko ko siffata ka aka yi maka aka ce maka lukui lukui ai kabo ne mace ne ya kamata a ce mata lukui lukui ta yi ƙiba lukui lukui ce a je aka ita ma da amma namiji ah alaji kana nan jiya muka yi maganar karshen shar eh, nan da bada ne zaka ce me kake nufi shi ya zama ba zai kwalliya ba ai ita tana son wanda yake namiji mai karshen shar ikshaushana wata eh, hmm, menene ba kai yara me kalma ma ne ikshaushanu wata do. haka sai Aisha ta ga wasu na tafiya ina mai lullubi yau kun ci fara cire lallaɓin da na ku ai eh Allah ne ko ciwon ido yake ina yake Bukhari kai aduwi babu sai ka rurrufa da abin sai eh, suna tafiya wannan ya rufe mahaddata kenan an rufe ana yanga ana ai kaza kaza kaza kaza ai wannan abun kaza kaza in ya buhe yayyafe haka Eh, tawul ɗin da zai in zai shafi ba sai ya ɗan eh, kada ya fi fiskansa ina kada shi ga ta ce wa'in nan fa a ce ai wa'in nan masu tsoron Allah mata ta Qur'ani kenan ta ce bi ishaulai Allah wadarai da irin wayanda. Umaru ba haka yake ba Umaru shine shugaban masu takawa masu tsoron Allah in yi tafiya yana takawa ne duk abin da ya doka baya tashi su sai ya balla shi idan yi magana zai jiyar duk inda kwana da kake ka ji magana saboda ana yin ta ne magana ne ta maza ne. Allah ji kallahu abubakar sai ce aka ce masa kafai faɗa ce ba faɗa a cin ne ba maganan yan mazan kenan ai wanda ya san shi ya tuna ko in ji magana magana ike sosai ba maganan karairaya Allah ji kansa yazo muna maganan ko menene yaƙi yaƙi mu ka sashi mana ta'aliki za a mana gazabul fikri ne mun dade muna nema ya mana gazabul fikri ce to yazo yi wata muqaddima aka gama ba yi muqaddiman ba ce to tun da yake ne za a yi mana yakin gazarul fikiri tattalin arziki za mu ji tsarin ma kisanci za mu ji tsarin wane ne a wurin sa ne sai da nabi nabi da hausa na gano me ma kisanci da kyar ashe kalmar ma kisanci tsarin jari hujja za mu ji tsarin kaza Allah ta'ala ya ji kansa sau da kanan idan aka ce maka jin daɗi ya ratsa fil umma al'umma ta mutu zahaba bi azmiha ya tafi yadda himmanta ana so a ga matashi kwaya kwaya kwaya ana so a ga dottijo ina tafiya a bakin aiki ake so ba an zo sallah ba an zo sallah nan kuma babu haka ana shiga sallah na a juna ake ruhama ubainahu mutum ba zai zama a sallah in zaka dan wanka magana kai magana masa magana kaman kana magana da zaki ba wannan aje bakin aiki bi azmiha wa urasaha zai haifar mata tabadu'an shi baya ciwa jin dadin attarahu zai haifarwa da al'umma ci baya in ka duba alaƙan ci bayanmu, mu yana daga cikin alaƙan tarafu wa kumulan da mutuwan suna za ta waye gari kamar ba a santa ba ka Allah shai wa kasalan za ta haifarwa da al'umma lalaci duk mai jin daɗi da ya san ya ji daɗi za ka same shi malalaci hmm? ba haka muke ba lalaci, wallahi ruɗan ba sai. yi hmm? ba su nuna mana inda ake samu abin jin daɗi ba wallahi ba wannan magana ta kada za a dube ta a yi mata kallon adalci ba don yan boko ne cikin gari da suka girma aka sosa musu amma da ɗan ƙauye mai isa ake faɗa da hausawan da suka shiga cikin wannan annan saboda sun je ne daga noman alayyahu noman albasa ga ruwa na kwararawa sun ba su san yadda ake amfani da shi ba ya fara noman alayyahu ana ganin sa banza banza ana masa dariya ya noma karas ya noma wane ne damina ta zo ya fara ke ya fara kaza kafin a jima ainihin sai gashi ya sai tsohon mashin kararara kararara ina zuwa ina dawo ana sai gashi ya sai wata tsohon pickup kafin a jima sai kaga ya zama cewa haka kawai kun zo garin mu kun yi kuɗi kun zo garin ku kun ji kuɗi to ku za ku ban gari. ai ba garin ne ke da kuɗin ba waɗanda suka zo ne ke da kuɗin su duk inda suka je suka zauna za su fidda wannan kasuwanci ko in ka je an iya sarrafa dubu ɗaya ta koma dubu uku duk wasu a sun iya wannan sana'ar hannu wane ne amma daga inda aka je aka ce aikin gwamnati aikin gwamnati shi kenan fa ɗan ɗaya ya samu duk sai mu koma ƙofar gidan shi mu zauna yaya an ɗauki albashi to in ba ba ɗauki albashi ba ko gari ɗebo mana mushar kafin a ɗauki albashin kasal to yau sai mutum zai zauna aina ga aina abubuwa ga arziki kwance a ƙasa. wannan ya haifar mata da khumulan wa kasalan wa di'atan nan mu raba na fassara kumulan da tabatu'an da kasalan ko kuma na bar muku Adda salamu ala rahiku. daga nan ka juru sai salamu ya kafa ka juru di'atan tane ne ana baka wani salmanin na ce mai hakika zan da shi gano muku shafi kaza a cikin adwaul bayan karatun da aka yi ko ina nan ma lokacin amma shi je gano ba usman ne ba ba salmanu ne ba ai abokan juna ne ai abokan juna ne kaga tunda abokan juna ne don aboki yayi aboki ai shikenan na'am ba ku ba ne ba eh wai mai magana me sai abdullahi faɗi hausa yake komai Ah. ko in kula shi ne bi'atan ko in kula mai ba hausa ne ba kadin magana ne hmm? to kalmar ba ta da daɗin faɗi ko lalacewa ba lalacewa ne ba iskanci ana ta lalacewa ba shi ne ba zan fa koma fa kan kan na sama ko in za ku sallame su kafin koma na sama mun raba ni kaɗai na yi guda uku ad wa khubulan wa kasalat amma ata da ku ce na zaɓi ne sauƙi na asalin ata lalaci bari in gaya muku kun san kalma a minhajul muslim me aka ce wa rai tuhibbu di'ata ba maganin hutuma na ce min kai min fasara na karanta larabci akwai wannan kalman ko babu ka ko kun je kunya kenan go eh lalaci ne ai eh, ina zuwa da kalmomin ne baka ji, gwadi ne ina kawo kalmomi mutaradifat baka ji ina cewa repetition ko kuke ce masa ta subhanallah astaghfirullah za ta na iya turanci ban iya ba ko da Allah ma rufa asiri yan adawan ba sana malaminu an yi Lagos ɗayan ko ya ji ɗaya eh, da ya ji ai yanzu ba dama ya rama ina nesa ko ina kallo na yanzu ina ji ba dama ya rama hmm? Allah ya dawo da shi lafiya Allah ya tsare mana shi ya tsare mu mu di atain tuhibbu di atare tana son lalaci tana son ta huta tana son mugunta tana neman wani da sharri tana da baƙin ciki ita rai dukka sharri ya tattara rai wa allaqaha ku mene bil hayati dunya haka nan shi wancan ciwon kenan dai tarafu zai rataya ta zuwa ga rayuwar duniya a ci kawai a sha a yi dinki. wa ilaiha zai soyar da ita zuwa ga duniya duk wannan son duniyar da muka kwallafa rai malam duk sharrin wancan ciyar ne nafu. ballan tana ai na so a ce mata na nan wannan kafi domin yanzu an riga yaƙin ya ci ɓangaren mata fiye da yadda ka tsammani musamman 'yan mata To, amma a lara'ashin samarin, samarin da ya kamata su gyara, to ai, su ‘yan matan in ba su suka gyara ba, samarin ba su gyara ba, in banda su yi sata su kawo musu. Babu wani abu, suna son su burge a su amma ba su yi aiki ba. To, wanda ke ba ma suna son burge mu muna son a kai martaban za a yi wa Allah hidima. Wa habbabaha ilaiha. Wa tarafu, wannan tarafu jin daɗi in enil tafaka bi shakhsi inda ya san jin daɗi ya ratayu ya ɗamfaru da bawa da ɗan adam ko da jiki hatta fara yusufu bihi ha ana siffata shi mutarifu kana zalika idana bi da'afihi wannan notice ne na rauninsa alama alama ko yana da kuɗi ko ina mulki idan mulki su ta zai a hannunsa ba zai dawo ba Kun akwai mulki a gidansu idan mulkin ya fita a ɗakinsu ba zai dawo ba ba dawo ba ai su karan kansu masu mulki ɗakuna ake rikici wani wurin ta kai gidaje ake rikici wannan ɗakin na nema wancan ɗakin na nema to duk wanda yake son jin daɗi zai wahala mulki da ɗakin su wa ilaman bi wahanihi sanarwa ne alama ne na rauninsa wa dalilan zai zama hanya ala tarahi sha'nihi sokorkocewar lamarinsa wa adamu dabtihi wa amrihi da rashin tsayuwansa da lamarinsa dabtuhu rike kiyaye abubuwansa wa annahu atara laza'idal hayati ya fifita jin da ga jin daɗin rayuwa alal jiddi wal ijtihadi ya koyi gani da za mu tsaya mu yi abin da ya kamata a wannan ciwo har yanzu ba a ce komai akan ciwon ba amma dai sunan shi kawai a tarafu amma tarafu na zauga ya haɗa kai na jin daɗi wannan so me za mu kira sai dai mu ce sifa wannan sifa ta jin daɗi ba za mu yi addini ba ba za mu samu addini ba ba za mu samu duniya ba sai mun kawar da tarafu wa shi ne ɗan ɓalli na ɗauka ake ta haya gagace dole a daina bakin safi duk masu baccin safe ba za su ta ba a duniya balle lahira har ma ta kai nake cewa arzikin Najeriya yanzu ina hannun waɗanda ba sa baccin safe illa dai ana nuna musu yawa ne kawai ba sa baccin safe in an duba yanzu misalin arzikin da ke tara market a raba kana ga hausa za su kwashi biyu bisa uku a tambayi fantaikar daina bacci ka mana ilimi yanzu arzikin fatte ba biyu bisa uku eh? ba ma biyu bisa uku ba awai ai hausawa suna da biyu bisa uku ba su ba Allah to kaga duniya ta musu sallai musu to su ma su ma ka dubi fanta kan nan nako an yi wajen anguwanmu mu an yi wajen lemurut to amma dai ai don an je musu anan a can ona ce mai muke da shi kaga ka kwatanta da ka so karfe ta anaca. in an je anaca mai muke da shi sai dai na je anaca. sai kayan plumbing Fulumbar masu suka fi ɗebowa. Yanzu ne aka fara ɗan tashi za a sayo kayan me kayan kaza za a sayo kayan to ai ba ciniki eh wahala ne kaga babu gayu a ciki. Amma kaga da aka ce ga kwamfuta na abba kowa ya samu ya yi wanka ya gyara gashinsa ya ɗauko kwamfuta. Na karanta kwamfuta science. Sai na ta gama eh mata tu. to shi ma dai ana nan tunda kaga dole dua tak zuwa kafan waje daga nan a ɗebo kayan kuna tsiya da yaran ku akan hanya wannan ya tsaya kan wannan ya make kai ma a make mah baik. Ah kau kata gudo da kayan dah ta, yang kata telefon ina Tiada hankali ga nan saboda ɗaya ya tsallake ya samu kuɗi وعدم ضبطه وأمره هو انه آثر لذائذ بحياة الدنيا على على الجد والاجتهاد ومع خطورة هذه المرض تعرض حقر والنشيو والنشيو الترف وكثرة أضراره ديوا إلا صار كان لابد لنا أن نضع أيدينا أي ينزل لمطور حنم أكيس على هذا الجرح yanzu likitoci tunda dama malamin addini likita ne wannan ciwo zai maganansa likita na maganin gyambo na maganin kaza amma malamin addini na maganin halaye likita ne na halayen jama'a mai ya lalata su tunda in yaro ya lalace yana fata yana ji kaza yana menene baka kai wa likita kace likita gashi fata yake da Allah ya taimaka mini nawa zan biya a warkar da shi daga fata kuma ma ina haɗawa da ƙarya da Allah gaya min abincin da zai dinga ci a samu ya daina ƙarya hmm, baka bani amsan wannan ba Muhammadu ina buga misali zaka je ka fitar ni daga misali na san tambayar ka akwai mamma mango akwai wani magani da ake shayi maganin ƙarya ko ana operation a samu wani jini na ƙarya a cire shi babu wani ruwa da za a ƙara mutum a jika dai daina ƙarya amma an ka je wajen malamin addini zai baka abin da zai hana ƙarya amma fa horar da kai zai ya ka zauna ne ka yi jinya kai jinya dole a killace ka a hana maka shiga cikin jama'a a hana ma kaza a ɗebi wasu lokuta ana baka ana tutula ma magani tana karatun Qur'ani ana fassara maka abin da ke ana koya ma tarbiyya to an yi sa'a wani lokaci sai ga an warkar da kai daga ƙarya an warkar da kai daga me ɗayan ne sata sata za a waye gari sai an kai ka martabar da an ka gabo ba za ka ɗauka ba wannan malamin addini ke iya baka training din ka ga ka daina daukan tsintuwa sai dai ka sanar me kake faɗi banko eh eh tarafu tarafin ake nema yanzu jaruntaka ne ka ce ga abun da nake ci ga ba ga gani kai to kwanda ma ku na ku da sauki malamin addini fa zai ce maka kaga takalmin nan da nake sawa dubu hamsin kenan wannan agogo idda na sayo shi dubu kaza kenan wannan yadin da nake sanye da shi to kowanne yadi guda ɗaya kaza kenan wannan ƙumin da kake gani ban sa ƙumin sama da dubu ɗari saboda haka nan ya ɗauko tawale goggoge ina wa mutane karatu ya ɗalibansa za su zamo ai sai mun fi malam wa'inda ake zaton za su gyara su suka dammara jama'a yanzu ai wanda kafin to hanga kafin da ya ce ko ina jin daɗi za a ce a ah, kana abun nan tunda dai har dai zaka je ko zaka je wurin aikin balle ka ɗauki kusa ka ɗauki kana ɗaukan guduma ai kai mai tsoron Allah ne to ice za mu sa hannunmu a kai ni abin da nake so ku gane maganin wannan tarafin ne ake so za a ba mu shi likitan ya shirya wa nuhawilu mu'alajatahu za mu san yadda za a yi mu maganin taraf fa ma haqiqatu taraf da haka kaga tashkisul hala idan ka je baka da lafiya a gwada in ba gwada ba a gano ba scanning in ba gano ba ɗebi jini in harkar da ta gagara ce je ka yi hoton kaza hoton hanji hoton zuciya hoton jini hoton wane ne waye waye ka haɗo hotuna duka ba fara baka magani ba sai ka yi hoto talatin duk ana neman a gano ciyo kada a baka maganin da ba shi ba to ai kaga kuwa shi ba wannan tarafu haka ne me illansa me ya haifar da shi inda za ku biyo mu bi abinda malamin yake ina kyautata son za mu samu ɗan sauƙi ko da kiyana. sai dai muskilan yau kana nan rana ita yau ba kana wa masawi'uhu da illolinsa kuma ta inda za a guje shi wa kaifa nu'aliju mustama'ina bayan mun gama ya za mu iya magance eh, al'ummanmu mana al'ummanmu ya za mu fito mata alafi? istashara fiha hadha da wanda wannan ciwon yi katutu a cikin ta Wafi fi hadha a wannan fasali ajabna an A hababuna dai mun so mu ba da ansa ala tafa'ulati, tasa'ulati الثلاثة واسكروا كل من ساهم إنا غوديا ديابو دو وان دي بادة قدموها في إعدادي هذه المادة وزين شريا وانا درسي وإخراجها دفتت دشي بالسورة المرضية دعونا سورة الددة اللهم صدد خطانا وأصله نياتنا وأمالنا ووفقنا للخير والهدى. عندك آه، شيء يا جماعة قريبا. تعريف الطرب يدعو عندي ko seɗɗa ai ndaare seɗɗa en ndaare en seɗɗa ɗerewol gu'o kay woye ma dole a koma wajen abdulsalam ala a koma wajen salmanu to a tunda Yau shi za za mu kare shi haka ne hmm? kanuniyya wannan wannan ko zan iya zan iya kaiwa ba ku gane bi da rabi wa alaikum salam eh eh da kun ji wa wanda ya tambaya ya yi tambaya mai rai akwai wata mata ina da irin ƴan shige-shigen nan ran juma'a ta zo tana yawan tambayoyi masu haɗari shine take cewa sun je a koya masa wani abu sai aka ce su kawo sana'an da za a yi wannan ne kawo noma ce ne ake da noma za ka tsufa da wuri za ka zama kaho ya ake da kaza za ka yi kaza suka bi duk wata sana'a ta bahaushe suka soke ta ba kuma ta bahaushe ba ta duniya ce kiyo sana'a ce ta duniya noma sana'a ce ta duniya ƙere-ƙere sana'a sana'a ce ta duniya kasuwanci sana'a ce ta duniya amma suka bi suka damalmala to ashe abin mamaki ga shi a ƙauye shi abin da ke cewa wai a gida idan ana aiki in kafa saki jikinka kana aiki tukuro ni abin da na sani ana cewa sai ce maka wawa ne kai wawa ne saboda haka nan kana aiki waye zaka duk ka sakwarkwata jikinka idan ka tsofa za tsofa da wuri in ka tsofa kuma ya za a yi amma ka rage sai ka rage yanijinka wannan magana ƙarya ne duk mai aiki ta ƙuro sai ka ga ya fi abokansa domin za a ga ana ɗaukan shi wawa kuma kowa in zai ba da aiki shi ke so zai bawa za a gan shi manya na neman shi wane ne na neman shi in dai muddin ina ajiyewa kafin a kai wani lokaci in dai bai da ganda to malam zai abin zai zai goge aiki ka gani nan a gini ban je koyan gini ba haka na iya gini kuma la fakara sai da na kai wata martaba a gini don wanda ya koya min gini ma ina tsoro a gini daga cikin wanda zauro, amma na daɗe ina yi faɗa in yamurai sun sha faɗa a kaina akan gini na iya ginin zan iya saita blog zan iya menene wai in je in kawo kuɗi ai walima cikin waliman da za a yi za a sha giya na ce Allah ya kiyaye ai ni ba na zo koyon sana'a ne ba ina zuwa ne in leburanci ni karatun Qur'ani na zo ba na bara in nayi aiki na sai in sai abincin ajiye daga nan cigaba da karatu na in na je nayi aiki sai in ci abun nan to a wurin aikin da yake ina ba na ganda lafakara malam dandana na iya komai a gini waɗanda aka ɗauka ma a Francis din tun na fi su sai aka to yanzu za a bani wuka a ɗauke ni a matsayin apprentice ɗin mai koya mai menene sannan amma fa zan ba da kuɗi a shagiya na ce ba zan bayarwa nan nan ce aka raba ni da wanda muke aiki shi ɗin su ta ɓaci sai Ahmadu ka je ka samu kuɗin kaɗan haka a basu na ce rabu da su ni karatu na zoyi a ƙarshe bayan bayan na samu wata ƙungiyar hausa suka ce kawai in je su kuma sai suka ta amfani da ni in kai musu aiki a kawai ke ka kai ginin nake amma matsayin labura a ƙarshe kan magiya waye ni wani bari to dama in je da sau ɗaya sau biyu ban komawa sai wani watan to a ƙarshe wannan na nuna maka ne in dai maganan wawanci ne a ce maka wawa abinda na sani za a ce mai aikin katankadan za ta yi wawa ne shi to amma a wautan za ka ga ka iya aiki kuma ƙarshen ta ka riƙe kanka in ma kana son sai ka koma daidai da mai gidanka da ka yi da mutane karma ku saurare su ashe shi a ƙauye akwai su abin yi ma za ka samu duk wa'inda ba sa iya sakin jiki su za a zan su kullum cikin wa cikin abin nan wanda kuma ya saki jikin nasa za a ga dandanan ya zama abokin manya to haka da haka na fata na baka amsa na ba wani ma amsa na ba ma waɗanda ake gaya musu can wurin karatu ana cewa kakka yadda ka yi aikin wahala kakka yadda ka yi kaza malam kashe zukatan mutane ne yi aikin kowane irin da yake da ɗan namiji zai kai maka shiga za ka yi eh ato ah, ai kafin misalin eh, wanda in an ga baka yi karatu ba sai ka ga dan yi da maganan ka amma ran da likita ya faɗi mutum eh ya je eh ya je asibiti tukuna cikin lafiyan kala, ba ka motsa jiki ne kada mutum ya kama zuwa mando a kafa yana dawa fito da kai tun abin nan ba kuma yanzu ko ka je mando a kafa ka riga ka tsufa ba zai ma amfani ba amma kana yaron ka lokacin zai ma amfani kuma zaka ba za ka irin wancan mummunan tsufan ba alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم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 أغننا بالعلم وزينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالآفية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين